assalamu alaikum yau filin namu zai taɓo batun wani bawan allah ne tsohon ma'aikacin ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar kaduna wanda aka ƙwace masa filayen da ya saya a kan miliyoyin naira sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu a zamanin lawal jafar isa shi yake gwamnan jihar kaduna kuma shi da kansa ya sa aka karɓe filayen wannan bawan allah an yi kamar za a biya shi diyya to amma yau shekaru ashirin da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba ƙarshenta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu alatila ya sake sai da wasu abubuwan nasa da ya mallaka ya biya su A lokacin da wannan bawan Allah ya fara gwagwarmayar neman hakkinsa, gwamnan jihar Kaduna na yanzu Nasiru ‘yan rufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa. Wannan kamfani na Nasiru ‘yan rufa'i shi ne wannan bawan Allah ya ɗauka domin ya je ya kimanta masa darajar filayen nan, bisa tsammanin cewar gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi. To amma har ya zuwa gwamnatocin da suka biyo baya, babu wanda ya share masa hawaye. ba a biya shi haƙƙinsa ba ba a kuma mayar masa da filayensa ba bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah sunana Muhammadu Inu Aliyu kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan ƙasa da safiyo na jihar Kaduna kuma na memba na House of Reps a harkar siyasa wani abin da ke ne ina neman haƙƙi na biyan a ni shekarun baya na mallaki filaye a nan cikin garin kaduna shekara 1994 mm-hmm. na shekara 1994 94 to wani gwamna ya zo hanyoyi aka amshi su kuma lawa jafar isa mm-hmm. mai ritaya eh, soja kware eh, kuwa mm. to kuma bayan ya amshi wannan filaye mm. ya yi alkawarin biyan diya amma kuma har zuwa yau mm-hmm. ba abin da aka bani haka ne to ka ce wannan gwamna lawal jafaru isa mm. ya sa an karɓi ka mm, mm. ba kuma biya ka diya ba shin ta yaya ma kai ka mallaki wayannan filaye to wannan filaye abin da ya faru shi na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurin su akan zan biya wannan fili in yanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in sai da in ba su nasu ni ma samu dan abin harkar rayuwa kaman a wani unguwa ne ko ko unguwanni ne wannan filaye suke to wannan filaye kashi biyu ne akwai guda talatin a angon maladi akwai guda daya a makadishu wanda ina kusa da babban kasan kaduna Eh, wannan su ne filayen kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne waɗanda yake suka mallaki filayen suka baka eh wannan filayen wasu aka ba su ne kuma sai a kuma akwai kaddan mallaka eh kwarai kuwa kawai ban kaddan shi mm. to ka saya kamar nawa ne a ya kai zai kai wajen miliyan shida a lokacin shekara kusan ashirin da biyu kenan bayan na saya miliyan shida na kuma ƙara kashe wasu kuɗaɗe kamar miliyan biyar zuwa hudu na wani aiki ne katanga na sa hanyar ruwa ne hanyoyin mota na sa ruwan famfo na sa wasu lantarki da sauransu da kuma yin filaye. wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filaye naka ya faru a 1994 ko? ina siya da biyu ne da uku mhm. kuma hannun gyara su a lokacin mm, ina siya ina gyarawa mm. to ba na gama gyarawa da uku na da hudu kuma Allah kawo wannan kadari wannan gwamna ya kwashe su daga hannuna a wani dalili ne sa ka yi wannan filaye to dalilin da yi abu ne ko na son zuciya kuma ya zo da mutanen da yake son ya ba su filaye a nan jihar kaduna wato bayan da ya karbi filayen eh, mm. ya ba mu wasu ne ya ba wasu ne ya ba wasu ne akalla kusa da guda kusan goma sha biyu ciki mai soji a lokacin lokacin yana ganin na kawata wurin zai masa kyauta na alfarma shi ne shi su ya ba wasu mutane bai kuma ga maka wasu dalili na karɓansa ba oh well dalili kawai shine yana bukata tun da wannan wuri ba wani ya sata ne ba na mallake su ne wani ya siya wani aka bashi na sai a hannun shi to kuma dai amfani da mulkin shi na soja ya yi abin da ya yi kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda hannu kwarai kuwa kowanne cikin su ya mara city dama filiyan na mutum biyu ne ma su na siya. to kamar certificate na wato daga gwamnatin jihar kaduna akwai su. a eh, kwarai kuwa ai kowane shi su yana da co4 mhm. wanda kuma bayan na sana biya shi ya ɗauko ya bani. ai eh, wani shi ne cewa ya saki mallakan shi. Hmm. to bayan da shi lawal jafar isa ya sa aka karbi wannan filaye ya hmm. raba ma mutane hmm. kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin eh, dama ai shi a najeriya akwai doka musamman kundin najeriya na wannan wanda mulkin obasanjo ta yi a lokacin 1978 kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce ya biyan diyan abin da aka samu akan fili mm, kai ma'aikacin ah, ƙasa ne da safiyo haka ne ko za gaya mana waɗannan sashe da kake batu a kai eh, akwai sashe na 28 cikin layi na biyu wanda ya ba daman gwamna ya kwace fili sashe na 29 kuma na wannan kundin mulkin kasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri to mm. ah, kaman shi gwamnan ya ce baka diya ni musamman an bani wasiƙa daga nan sobe cewa in zo ranar 8 ga watan 6 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili na kuma je an yi kiyasin an baka ba a bani ba to da ba baka ba wasu matakai ka dauka to ka san mulki a najeriya ko da haka wannan wasiƙa da ji aka yi kiyasin nan ni na san cewa baccin kiyasin wayanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan a hannunsu don samun biyan wandiya amma har ba abin da ya bani kuma bayan ya tafi na aika ga zuwa Hamidu eh, Ali na aika Umar Faruk na je Oputa na kuma ga gwamna makarshi amma babu abin abin da kama zuwa yau su akan wannan neman a biya ka diyanka kwarai kuwa to kaman akwai abubuwan da suka yi kaman wayannan mutane da ka lissafta da kuma ma kwamitin ofuta din nan to ai kowa ya sani da kwamitin ofuta yadda ya kare kuma ko da aka fara shi lau isa ya je ya yaudari yan uwana ya sa ni lajen ya kara akan cewa makarfiya mai kwamishina sadaka ya san diya kawai nake magana zai sa shi ya biya wa diya musamman tun da ya bani wasu wasiƙa cewa za a biya ni kuma doka ta ce a biya ni wannan ƙara na salara na ya kuma mai kyau yi wannan ƙara amma bayan na janye makarfin kanshi ya ke biya ni to ka jawo hankalinsa akan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan ka janye karar ne saboda biya ka diyanka wannan alƙawari ne suka yi amma ni a matsayin na kaina na gwamna yana memba na rips na je na same shi kuma ya alkawarin zai taimaka ya biya wandiya musamman da cewa ya san abin da aka a lokacin don yana kuma shida kuma shi shi an bai fili daya a wannan filayen shi ne eh, kuwa kamar ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu kwamitoci da aka kafa domin su bincike yadda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su kofuta su sauran dai gwamnoni su dan giyo iwama okay. to kasan shi eh, haka mulki yadda yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba ya tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake fatakan da ya dauka kafin a kai zuwa ga kwace su mm. kuma na farko shine ya aika da wasiƙa zuwa ofishin 'yan sanda ciki na jihar kaduna akan cewa ga wani ya aiko da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki wilaya guda fiye da arba'in a garin kaduna kuma wani eh, mr gazama wani shi shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka basu na ciwo ba su kan eh, banki na siya daga hannunsu so magana ne mallaka ba kwacewa ba sata ba fashe malam muhammadu inuwa aliyu kenan a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin sa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar kaduna kan wannan batun a huta lafiya.